العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa masu albarka mu da sake haduwa a wannan majalisi namu majalisin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata ne alfarma watan ramadan in inda muke tsokaci muke nazari a ƙarƙashin tafsiri na maudu'in tarbiyya a kuma ƙarƙashin hasken wasiyoyin lukmanul hakim alaihi salam da Allah maɗaukakin sarki ya labarta mana su a cikin littafin sa mai tsarki muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana jagoranci Allah maɗaukakin sarki ya tabi ibadunmu ya yi mana damuwa da bala'i da musibu da annoba yau muna ranar litinin kuma sha ɗaya ne ga watan ramadanu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya kuma yau hudu ga watan biyar miladiyya dubu biyu da ashirin idan ba a manta ba muna batu ne kan hikima da kuma alamominta kafin mu karanta uh, karatu to za mu amsa tambayoyi kuma kafin amsa tambayoyi akwai wasu gyare-gyare da kwarakwarai da na yi jiya a inda nake jawo ayar ciki cikin suwatul anbiya wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld shi na cewa ma ja'alna li rajulin sannan wasu baituta na hafiz ibrahim al'ummu madrasatin idza dattaha na danganta su zuwa ga shauki ahmad shauki duka waɗannan kurakurai ne allah ya gafarta mana allah kuma ya yafe mana sannan sai tambayoyinku za mu karanta wasu daga cikin abin da ya sauwaka na waɗannan tambayoyin mai tambaya ce don allah malam ne sharɗin ba da aure waɗanda ɗabi'u ne in namiji ya haɗa su ake ba shi aure so annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abubuwa manya-manya guda biyu su ake dubawa a game da wanda za a ba shi aure sannan kuma malaman fikhu sun tattauna a kan wasu daga cikin siffofi da ake buƙatar wanda za a ba shi aure ya zama ya cika su da farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi hasan ina cewa idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi fasadun 'arid idan mutumin da kuka yi da addininsa kuma kuka yi da ɗabi'unsa ya zo muku to ku bashi aure idan ba ku yi haka ba to haƙiƙa fitina mai girma da kuma bala'i mai faɗi za su afku a bangarsa a nan manzo Allah sama ya faɗi abu biyu amma ababe ne waɗanda suke masu faɗin gaske ya ce idza ja'akum man tarbawna dinahu na farko ana bukatar wanda za a bashi aure ya zama mai sahihi a aqida bayan kasancewarsa musulmi to ya zama yana kan sahihi aqida aqidar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita da kuma sahabbansa da tabi'ansu suka tabbata a kai wannan yana cikin dinahu sannan daga cikin dinahu ya zama yana tsara ibadu na zahiri gaba gaba sallah domin sallah tana da cikin alamomi da ake gane mutum bawan Allah ne ɗaya daga cikin magabata yana cewa idan muka zo za karatu a wajen mutum wato za mu nemi ilimi a wajensa to farkon abin da muke fara dubawa shine muna duba sallarsa idan sallarsa ta kyau to shi kenan sai mu bashi aure sai mu ɗau karatu a wajensa a gefe guda kuma ne yana cewa idan muka zo za mu karatu wajen mutum to mukan tsananta masa bincike a kan ibadansa kamar kai ka ce za mu ba shi aure ne wannan yana cin abin da ake bukatar ɗan adam musulmi da za a ba shi aure ya zama ya cika janibin aƙida sai na kan aƙida wacce take ingantacciya janibin ibadarsa ibadarsa ingantacciya ce wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita kuma ya tsara wannan sannan na biyu ana bukatar ya zama kyawawan ɗabi'u kyakkyawar ɗabi'a al-imam al-hasan al-basri ya faɗe ta ya ce abu uku ake nema ihtimalul adha sannan haful adha sannan kuma bablun nada ya ce abu na farko shine ihtimalul adha ya zama cutar wadda mutane suke ma mutum mutum ya shanye ya rika ɗauka domin aure ba zai yi mutum ya ce baya ihtimali ba nauyi ne mai girma duk wanda ya yi shi ya san addu'o'in da ake mishi a ranar ɗaurin auren Allah ya da zaman haƙuri Allah ya baka haƙuri Allah ya kaza domin ya shiga wata sabuwar rayuwa ce wacce bai saba da irin ta ba a baya sannan daga ciki al-Imam al-Hasan ya ce kaful aza ya zama baya cutar da kowa domin zai zo ya ɗauki wata wanda manzo Allah su sama ya ce kaman bai wasa take kaman bai wasa kuma mata idan aka aura ma mutum manzo Allah sama ya siffanta ta kamar wata gidan fursuna ce haka ya ce alaihi wasallam yace ya ce ta inda hunna a bi aidikum mata waɗanda kuka aura suna zama ne kamar bayi ko kuma fursunonin yaƙi da kuka ɗauko su kuka kawo su gidajenku shi yasa ake son idan kai kai aure a matsayin ka namiji to ana ba bukata an tukuna an harisan kariman ka kasance mai tsaro amma wanda ya kasance mai sanin daraja mai kimanta mataka sannan daga ciki al'imamun hassan basir ya ce bazulun nada ka zama mai miƙawa daga cin abin da za a gane mutum ya cancanta a bashi aure kada ya zama makwado kada ya zama mai malkwalallen hannu kada ya zama mai wanda zai sakin hannu wannan yana ciki na malaman fiƙi sun tabbatar da wasu alamomi ya zama yana da lafiya lafiya ta zahiri sannan kuma ya zama yana da lafiya ta iya biyan buƙatar sha'awar matarsa domin ana yin aure don wannan manufar ce da sauran ababe da aka lissafa wallahu alam aka koma tafan malamai za a gani wannan mai tambayar tashi ta kama da ta wancan ya ce waɗanda littafai ne ya kamata in nema in karanta su kafin in yi aure domin samun madogara a zaman auren da a zaman auren da kuma yin tarbiyya to littafan fikin da malamai suka rubuta dukkaninsu da shiru na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam dukkaninsu littafai ne da za su zama maka madogara a matsayin eh, tsara rayuwa aure eh, alal akalli idan za ka yi aure sai ka ɗauki littafin ka karkaɗe in ba ka da shi kuma ka je ka siyo ka je ka ɗauki babu kitabun nikahi a cikin koda iziya ne ka karanta a gaban malami ko ka karanta kitabun kai a cikin risala wannan waɗannan kai da izinin Allah za ka sami abubuwa da yawa masu fa'ida wanda za su seta ka a game da zamantakewa ka kuma tabbas da ana yin haka irin matsalolin da ake samu a yau na aure da ba za a same su ba in ka kashe mutanen mu kashi goma kashi takwas suna yin aure ba su san me ake ce ma aure ba idan ma ban cika ba ko ban rage ba da yawan mutane sukan yi aure ne ba su san maksudin yin auren ba da ce manufar yin auren don me ake yin auren waye ce a yi auren sannan kuma ya ake zamantakewa auren wannan shi ke haifar da matsaloli da yawa ke samun eh, kisan aure da yawa har wani alkali yana faɗa mini yana ce min alagafata malam da a ce yadda ake sanar da auren aure haka ake sanar da saki ya ce to da Allah kada ya san labaran da za a ji na sakin aure yana bani labarin cewa zai yi wuya a matsayin su na alƙalai su zo su zauna a rana guda mace bata kawo mata kaza ba su kawo kukansu a game da zamantakewa aurensu ba kuma da wuya ka samu wanda bata nemi saki ba a cikin su kuma da wuya ka samu wanda bukatar ta sakin ba su biya ba wani iyazu billah wannan musiba ce babba shi sun kasashe da yawa da suke bukatar su magance irin waɗannan matsalolin suna da kwamitota na musamman da suke da su duk lokacin da aka ce za a yi aure suna da tsarin abin da suke ce mishi azzawaju ko a tazwijul jama'i a yin aure na jama'a da a tara kamar misali sai a ce za a aurar da mata guda dubu ɗaya waɗannan matan dubu ɗaya da maza dubu ɗaya kenan kowace ba za a aurar da ita ba sai an yi mata wata jawara sai an yi wani training an yi musu wani workshop ko seminar da kwanaki haka su ma mazan da za a koyar da su yadda ake zamantakewa aure mazan a koya musu sannan su ma matan a koya musu watakila ko da mu gwamnatocinmu ba su yi ba da za a samu ƙungiyoyin addini su gwada haka to tabbas zai taimaka matuƙa amma akwai littafai da aka rubuta na musamman waɗanda suke batu akan zamantakewa aure kuma suna da mahimmanci kuma suna da ɗimbin yawa a yau suna ɗaya daga cikin littafan da suka shagaltar da malaman wannan zamanin ko kuma masana zamantakewa musamman sociologist na jami'o'in musulunci a kasashen larabawa sun ba wannan ɓangaren matuƙar muhimmanci ba su ba sociologist ba har da psychologist da sauran educationist wato masana tarbiyya amma nan za mu ba ka shawarar ka nemi littattafai guda goma domin ka yi karatun da gaske kuma ka gane cewa rayuwa aure ba rayuwa ba ce ta wasa kuma baka samu duka ba ka gaza neman wasu daga ciki na farko akwai littafi na zamani ne yana ɗaya daga cikin littafai masu matuƙar kyau da karanta a wannan babin fi malamin ya rubuta littafin ɓangarori biyu ne akwai na farko ya sa masa suna mai atu katin wa wasiyyatin na zaujan na jiha. mi'atu tariqatin wasiyatin litakuna zawjan najiha wasiyoyi da kuma hanyoyi guda ɗari da za ka bi domin ka zama cikin mazaji waɗanda suka ci nasara a rayuwarsu ta aure wanda ya rubuta wannan littafin shine a doktor ali alhammadi a gefe guda ya rubuta ma mata ma nasu ya sa masa suna ni a tariƙatin wasiyyatin litakuni zaujatan najihatan wancan litakuna zaujan najiha wannan kuma litakuni anti zaujatan nazi'atan wasiyoyi da hanyoyi guda ɗari domin mace ta zama matar aure wata ta zama wadda ta ci nasara a zamantakewa ta aure wannan a matsayin littafi ɗaya kenan a neme su duka amma littafai guda biyu ne littafi na biyu mawsu'atu zawajil islamiyyi sa'id mawsu'atu zawajil islamiyyi wannan littafi ne mai matukar muhimmanci na Sheikh Abu Ammar mahmudu ne misri littafi ne mai matukar muhimmanci gaskiya a babinsa littafi na uku hatta ya bukalhub shi ma littafi ne da wani malami malamin jami'a a doktor muhammad muhammad badri ya rubuta experience ɗinsa tajribarsa ta shekaru ashirin da biyar a zamantakewarsa a aure littafi na hudu shine adabul khidmati wa zifafi في الشريعة الإسلامية نا الشيخ مصطفى العدوي ما اللي كاتب لي ما تفهم مهم منشي لتافي نبي عذاب ا والزفاف نا الشيخ أ عبد المنعم سليم شمال لتافي نيميكو لتافي نشد عذاب الزفاف في السنة المطهرة نبى الضمالمي ا ل ع ل الله عليه الألامة الألباني ع ل ا م ة ا منشي ومن لتافي ينادى تاريخي ومن سندير auren wani daga cikin almajiransa ne a Sheikh Muhammad Nasir bin Albani rahmatullahi alai ya rubuta wannan littafi sannan littafi na bakwai kamun nisa na al-Imam Ibn al-Jawzi wannan littafi shi ma littafi ne mai matukar muhimmanci a babin sa kuma yana cikin tsofaffin littafai domin al-Imam Ibn al-Jawzi ya rasu a karni na shida sannan littafi na takwas shine asrarul jima'i bainar zawjaini na na al'ustaz imad al hachi shi ma littafi ne mai matuƙar muhimmanci ya yi leke-leke a littafai da yawa kuma ya tattara abubuwa masu muhimmanci a cikin littafin nasa shi littafi na tara littafi mai matuƙar muhimmanci shine rawdatul muhibbin wa nuzhatul mushtaqin littafin babban malamin mu al ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi tsohon littafi ne domin al-imam al-qayyim ya rasu shekara ta 751 karni na takwas kenan shi littafi na goma shine na ƙarshe da za mu yi ambata fannu ta'amuli bai na zaujai ne na muhammad siddiq al-manshawi muhammad siddiq al-manshawi ba mai kira'a ba wannan wani malami ne yana nan da ransa bai rasu cikin malaman ƙasar masa ba wancan ba ya daɗe da rasuwa waɗannan su ne littafan da za mu ka shawara ka nemi irin su isu sannan akwai wasu da yawa waɗanda suke a babinsu dukkan mutumin da yake buƙatar ya aure namiji ko mace yana da kyau ya karanta wannan littafan ko ya karanta wasu daga cikin gwagwadon damar da ya samu Allah shi taimake mu tambaya ta ƙarshe da zamu karanta yake cewa mutum ne tafiya da azumi zuwa wata ƙasa amma da ya isa sai ya tarar a zahar suke yi a Najeriya kuma ya kira aka ce masa kusan karfe tara na dare ne to ya zai yi yanzu ba inda ake zuwa kowa yana kasar su a wata kasar da ake tafiya yanzu eh, sai dai kila wani dalili ne ya sa ka tafi wata kasar in kuma haka ta faru ba wanda ya sa ka bincika kan karfe nawa kusa kasar ku kai da ka bar kasar ku ka bar kasar ku shikenan ka bar Najeriya ka tafi wata kasa saboda ka ba wanda ya sa ka bincika karfe nawa ake a Najeriya sai dai in za ka yi ne don ka more amma ba yi da alaka da azumin ka yanzu azumin ka yara ta ne da kasar da ka isa sai ka yi kasar ko da shi a sun aji azumi ne sun ce sun gama azumi kai kasar da ka baro ba ta gama ba to za ka yi aiki da kasar su in ka baro kasar ka ba dau azumi ba ka tafi an dau azumi to kai ma za ka dau azumi wannan ita ce fatawa rajiha wacce tafi karfin dalili ko tafi dacewa da manufar shari'a domin bai kamata a ce ga wani musulmi a wani gari shi bai azumi ba kuma lafiyar shi kalau baya cikin matafiya domin ya tafi wata kasa zaman shi zai yi aji a ya yi a can so daga in ya isa can da suna yana azumi to zai yi aiki da na kasan ne sai dai in kuma ya ɗauki kansa a matsayin matafiyi ne wannan kuma hukuncinsa daban wallahu adam za mu ci gaba da karatu in ba a manta ba muna batu akan ka'ida ta biyu ita ce alhikmatu min sifatil muhabbi cewa hikima tana ɗaya daga cikin sufufu mai tarbiyya a ƙarƙashin faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce wala kada atina luqmana alhikmata sannan muna batu akan alamomi da mutum zai gane shi ne hikima ne ko kuma wani ya gano mashi cewa e lalle kai a matsayinka na mai tarbiyya to kai mai hikima ne mun faɗi alamomi guda biyu arrisku fil fi'li fil wal fi'l abu na farko kamar yadda muka faɗi a majalisin da ya gabaci wannan Shi ne mutum ya zama duk abin da zai yi ko duk abin da zai faɗa ya zama yana da sassautawa a ciki maganganunsa su zama masu laushi ayyukan su zama masu laushi su zama masu taushi sannan na biyu muka ce ada na nata'ij kai ya zama mai tarbiyya yana gaggauta sakamakon shi so yake ga sakamakon shi wato sha yanzu magani yanzu in nasiha yayi to so yake yanzu dole ya aiki da nasiha a idan gyara yi ya ce dole sai an yi gyaran a wannan lokacin a dole ka zama kana da kai shuka sannan ba dole bane ka zama kai girbi sai dai aikin ka shuka kuma ka kula da wannan shukar haka bata ta bushe amma sakamakon abin da shukar za ta haifar da 'ya'ya to wannan ba dole bane kai ka kirba ka ci ka bari ko da kai baka ci ba bukatar ka ta biya shi yasa malaman mu suke da ka'ida cewa Allah madaukakin sarki ba zai tambayi wani ba game da limaza lam yahtaji ghayruk amma Allah zai tambayi mutum limaza lam tad'uhu ila al hidaya Allah zai ba zai tambaye ka ba ya ce dan me wani bai shirya ba domin shirya ba hannun ka take ba a matsayin ka na mai tarbiyya amma Allah zai tambaye ka ce me yasa baka gayyaci wani zuwa ga shirya ba duka annabawan Allah haka Allah ya ba su kaga ya ce ma manzon mu da alaihi laysa alayka hudahum laysa alayka hudahum ba a dora maka shiriyar su a kanka ba aikin in alaika illa albalagu ma ala rasuli illa albalagu aikin da aka tura maka a matsayin ka manzon Allah shine ka isar da sakon Allah amma ne Allah ke shiryar da wanda ya ga dama innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha hidayatu tawfiqi shiryarwa ta datarwa ba wanda ya isa ya sai Allah sau aikin ka aikinka shine kai kira amma ba aikinka bane dole sai an yi shiri. in ka kira in kan bi to fa biha wa ni'ma fatan ka kenan ka ga an shirye idan kuma kai kai kai kai wani annabi zai zo ya wuce shi kai wani annabi zai wuce hura hatsu da yan jama'a da basu uku ba zuwa goma su ne rahaf kai manzo Allah sama yace wani ma zai wuce su a hu ahad ba wanda ya imani ba wanda ya yarda da shi ba wanda ya bi ya bi to kai fa yanzu mutum nawa suka shiri saboda kai amma sai mutum ya ce a'a ai dole shi sai ya ga komai ya gyaru a'a sannan wannan ya shafi hatta mu kanmu talakawa dole mai makan mu fita ko da shugabannin mu ba su uzuri ba dole bane a ce shugaba ya zo cikin yan kwanaki ya ga komai ya gyaru mu ga komai ya gyaru a abin da ake bukata shine mu kalli janibul hasanat mu kalli kyawawan abubuwa waɗanda suka cimma wa na nasara kan mu kallon matsaloli kullum duk wanda yake filin matsaloli ba zai gode ma kowa ba zai gode ma Allah ba wannan ita ce ka'idar da ya kamata mu tafi a kanta saboda haka daga cikin alamomin hikima akwai adamu ijalin da ta'ij kada mutum ya zama yana gaggauta sakamako kai aiki sauran kuma ka bamu Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki shine mai tabbatarwa alama ta uku yan uwa masu albarka ita ce a tajarruji fil umur wannan tayi kama da waɗancan biyun dukansu a tadarruj fil umur shine mutum ya zama yana bin abubuwa sannu sannu ya zama yana bin abubuwa sannu sannu kada abin da ya kamata a ce sai nan da kwana biyu ya kamata a yi shi sai ki ce a kai yanzu yanzu nan kake son ka yi shi a wannan babu ta zaguji a ciki bin abubuwa sannu sannu da yin kowane abu a lokacin da ya cancanta a yi shi sannan suna cikin daruj inda wannan ka'idar ta bin abubuwa daki daki ba ta nuna tababboi ba ta nuna shi kenan a tsaya a kanawa a'a tana nuna duk abin da lokacin shi ya zo a yi shi a wannan lokacin a aje kowane abu a lokacinsa wannan yana cikin hikima a tarbiyya malamai suka ce abin da ake nufi da wannan a tadarruj fil umur tahdidul ahdath bi diqqatin wa basira ya zama mai tarbiyya ya zama ya iyakance manufofinsa da tare da zurfafa tunani wa basira tare da kuma ilimi da hangen nesa ya zama kana da manufofi duk mai tarbiyya ya zama yana da manufofi in ƴaƴansa ne to ya kalla ya ce a cikin zuciyarsa kuma ya tsara ya ce so yake in burinsa ne to so yake wannan ya ba da shi ya zama gangaren alaramma musanin ƙur'ani kai in an bi karatu abin da yake so ma yi so yake tasusunsa in a karatu ne na jami'a to so yake a ce ya yi digirinsa a ƙur'ani ya yi masa masasinsa a ƙur'ani ya fi hajjinsa a ƙur'ani wancan kuma sai ya ce to abin da nake so shi ne ina son ya zama ƙwararren likita kuma ba tare da ya rasa fanninsa na addini ba wancan kuma soja nake son ya zama wancan kuma so nake zama jirgin sama jirgin sama duk wannan mai tarbiyya ana ya zama yana da wanda kuma wanda yana nuna hikimar eh, annabi su sama aikace ya haka ya masa habbansa haka kuma ya rarraba musu mataki ya faɗa mana cewa kwamandan rahama da baki ɗaya kuma ce profesa na fannin rahama shine sayyiduna abubakar radiyallahu anhu profesa na jarumtaka shaihi ƙwararren malami na jarumtaka a wajen tsira addinin Allah shine Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sannan ƙwararren masanin halal da haram shi kuma shine mu'azu bin jabal sannan wanda shi kuma ya ƙware a kunya fannin kunya shine Usmanu bin Affan radiyallahu anhu manzo sama ya raba masa habbansa a matsayin sa na mai tarbiyya kowa da fannin shi kuma a haka Allah madaukakin sarki ya cika ma manzon sa burin sa sallallahu alaihi wasallam duka waɗannan da manzon sama ya ba su fannonansu takassusunsu kowanne akan haka ya taso kuma kan haka Allah madaukakin sarki ya karɓi ransa sau da tahdidul ahdaf ce sannan wa tahdidul wasa'il الموصلة ilmin بعلم وتخطيط دقيق sannan kuma ba wai manufofin ba kawai a'a ya zama mai tarbiyya ya iyakance hanyoyin da zai bi zuwa ga waɗancan manufofin domin akwai ahda su ne goals manufofin da ake san a cimmawa sannan akwai means hanyoyi su kuma da za a tattaka a bi domin kaiwa zuwa ga waɗannan goals ɗin wato waɗannan manufofin da ake da su to me hikima a tarbiyya shine wanda ya zama haddada ahdafahu sannan wa haddada wasa'ilahu almusilata ila ahdafihi ya iyakance manufofinsa sannan kuma ya iyakance hanyoyin da ake bi zuwa ga cimma waɗannan manufofin sannan kuma ya zama yana da tsari sannan wa tahdidul marahil lazimati lil wusul ila al ahdafi bi wa'yin wa sidq sannan kuma ya iyakance ma kansa zango zango yanzu na kai ga zango kaza na kai ga zango kaza na kai ga zango kaza ya tafiya kuma yana bibiyar waɗannan zangonnin da yake ko zangogin da yake shanyewa kuma yana ganin cewa hanyoyin nan fa suna kai su suna kai shi zuwa ga waɗannan zango zango din sannan kuma yana ganin tabbas waɗannan hanyoyin da yake kansu za su kai shi zuwa ga manufofin da yake sanya shi bi wa'ayi hanyar kula wa sidqin da kuma gaske yake a cikin zuciyarsa bi haisu tusallimu kullu marhalatin ila ma ba'daha ta yadda yana kallon kowane zango zai kai shi zuwa ga zangon da ke gabansa بالتخطيط تهني الثاري والتنظيم بجيرة أبو بوع والتسليم كميت بأورة مية حتى تصل المسيرة إلى حتى تصل تصل المسيرة إلى المرحلة المنشودة حتى في الديك تربية تخيش زواج زنبو لك الشيء ديك سنة في زواج من لفسا فوانا هيش ما كنا التدرج في الأمور معنى فكينا متين يزبيا إياك أن تمنفو فنسا ya iyakanta hanyoyin da za su kai shi zuwa ga manufofinsa sannan ya tsara zango da zai rike ci zango na kai yanzu a cikin manufofi na guda goma to yanzu na cimma manufa ta farko shi yasa suke kafa suke kasa su su ahdaf suke kasa su gida uku akwai ahdaf na kusa akwai ahdaf na tsakiya akwai kuma ahdaf masu dogon zango ake kasawa kuma wannan tsari ne na musulunci ba wai turawa suka kawo mana ba tuntuni muna da su a cikin musulunci ga manufa farko ga manufa ta biyu tafiya, sannan ga manufa ta ƙarshe wacce ita ce ake son a kai zuwa ga a kai zuwa ga ƙarshe to wannan abun kula ne sosai shine ake cin shi a tadarruj fil umur kuma wannan tsarin shine manhajin annabawa dukkanin su dukkanin annabawa da Allah ya aiko a gaba gaba annabin mu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu ya kasance yana da ahda ya bi wasa'il sannan kuma ya rika ɗaukan marhala marhala sai an yi kaza sannan idan muka ɗauki rayuwarsa ta makka manufa ce wacce take ta abinda malamai suke ce mata marhalatu at-tarbiyati wat takwin so ake a kafa mazaje suwaye za su iya ɗaukar ibadar da za a ɗora musu suwaye za su iya yin jihadi suwaye za su iya tsayawa su isar da addinin Allah maɗaukakin sarki har su sadaukar da rayuwarsu sadaukar da dukiyoyinsu abinda da sama ya yi ɗaiɗaiɗai shekaru har goma sha uku yana yi ce. ya zai kawwana sahabbai ya zai shirya su ya zai mai da su su zama wasu sojoji ya zai mai da su ya zama wasu ɗaliban ilimi waɗanda za su iya fuskantar kowace matsala da za ta zo musu sannan da aka koma madina sai ya zama an shiga marhalatu marhalatu marhalatu tashri'i wa sai ya zama a nan kuma za a kafa musu dokoki ai kaza ai kaza ai kaza sojan da baka ba shi training ba ka ɗauke shi ka kai shi fagen fama to sai ya gudu amma idan ya saba ya saba da yunwa ya saba da ɓacin rai dama duk abubuwa ya gani marasa kyau a lokacin da kake masa training to yanzu dan ya tafi abokin gabansa ya masa wannan ba zai sa shi ya gudu ba ba zai sa shi ya tsorata ba ba zai sa shi ya watsar da makami shi kenan ya gudu ba ba zai yi ba saboda ka riga ka kowanna shi ka riga ka shirya shi ka riga ka kuma shi ya tsamu sosai to shi kenan idan ka kai shi fagen fama sai ya aiki wannan ita ce ka'ida kuma wannan shine manhajin alkur'ani a wajen tarbiyyar mutane da kuma canza halayensu abin da ƙur'ani ya bi kenan sunnatu tadarruj ƙur'ani bai zo kawai ya kwashi mutane a lokaci ɗaya ba الإمام الشاطبي رحمة الله عليه أتشل تافنس الموافقات في أصول الشريعة يا كاو ونبتوني كام قلوا يشي وفيما يحكى أن أمر بن أن أمر بن عبد العزيز أن ابنه عبد الملك قال له سيدنا أمر بن عبد العزيز ونباوا قال لنا بشكل خليفوتين مسلمين أكي عشان خليفوكم بنو أمية in ka cire sayyiduna muawiya radiyallahu ta'ala anhu kasance wasu sahabi to ana jin babu wani sarki da aka yi shi wanda ya kwatanta tsarin annabta kamar sa Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alaihi an haifi shekara ta 60 ya rasu shekara ta 101 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam zamaninsa ya kasance zamani ne da hatta waɗanda ba musulmai ba sukan ɗauke shi su buga misali da shi a wani irin shugaba a tsarin shugabanci da ya zama talakawa sun ji daɗi sun more rayuwarsu ce kyau rayuwarsu ta inganta an samu adalci an samu zaman lafiya an samu kwanciyar hankali ana ba da labari ɗaya daga cin salaf tabi'i ya fita ya bar gari kenan kawai sai ya dawo yana dawowa sai ya ga wani kyarkeci ya kama akuya yana cinta sai ya ce na rantse da Allah Umar bin Aziz ya rasu na rantsi da Allah Umar bin Aziz ya rasu yana shigowa gari ko sai ya tara aka ce masa ai khalifa ya rasu an zaɓi sabon khalifa saboda ne saboda adalcin da ake yi a zamanin sayyidina Umar bin Aziz ya kai mu hatta ba sa cin junansu wannan tabbataccen tarihi to ɗansa da ake ce mishi abdul malik ya ce masa ba la la tunfizu al-umura yace haba baba ana ta tafiyar abin nan gosulo ana tafiyar gwamin jaki baba eh? ana tafiyar katafila ya za a baba ba za ka hau eh, abin nan taron ba a wannan zartar da hukunce-hukunce ba ka zartar da hukunce-hukunce tafiyar ka ta shugabanci akwai rawa a ciki baba

إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا حقا يهيك ما يشي إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ إذا أكشي مقع الأمر ذا أضم قوشي سوزا سزم سنكم دسو ترى في دون الشيوخ إن باب جتاكو أشكي باب جتاوا أشكي ترى في بعضها خللا sai kaga tawaya a cikin waɗannan abubuwa to matashi nan yana ce ma baban shi cewa da shi shi ne sai babansa sai ce masa la ta'jal ya bunayya ya ce ya fi kana gaggawa fa inna allaha damma al-khamra fil qur'ani marratayn so bi Allah madaukakin sarki ya saki ya soki giya ya kushe ta a cikin alqur'ani يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما الذم الأول كينا سوء كل كما جيا كينا sannan can kuma sai Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal na amanu la ta as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma na wala ban illa aziri sabilin hatta tabtashilu nan ma azzammu sani kenan su ka tabi kenan da aka magiya amma karshe ka, wa harramaha hafi salisa amma na uku sai aka haramta giya kaga tashin farko giya da kake ganin ta yadda yanzu idan aka yi buɗe bakin nan mutane ke hauma ya za su samu ruwan sanyi wani ya zai samu kunun aya wani ya zai samu kunun zaki wani ya zai samu siro wani ya zai samu malkina wani ya zai samu eh, zoɓo ya sha to haka fa ake magiya ba a wancan lokacin shi yasa na na aisha ta ce ta rantse da Allah da lokaci tashi farko Allah madaukakin sarki zai ce ya haramta giya to da yawa ba za a yi musulunci ba da yawa ba za a yi musulunci ba amma saboda alkur'ani ya karanta da musulunci da dakuci shi ke nan shi ya bi waɗannan mataka wa inni akhafu an uhammila alhaqqa ala an jumlatan fa yadfa'uhu jumla yace tsoron da nake kai dana suna jin tsoron in ɗauko gaskiya in ɗora ta kan mutane lokaci guda in suka tashi tun kuɗin da ita tun kuɗin da ita lokaci ɗaya a'a ina bin mutane a hankali ne a hankali ake shigar da tarbiyya tarbiyya kamar shiga sanyi ne a jiki sanyi baya shigan mutum a lokaci daya a hankali yake kama mutum a hankali yake kama mutum sai ya tashi sai ya masa aiki ga baki daya to haka gaskiya take a hankali take shiga jiki haka ake sata wa yakuna za fitnatan sannan kuma daga nan min za fitnatan daga fitnatun ko ya kuna min za fitnatun daga nan kuma sai ya fitina ta kwa tsakanin mutane so da kajin ne tarbiyyar da a lokaci ɗaya yake sanya abu to shi ke a to ba ka gani hatta neman ilimin suka ce man talaba al-ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan mutumin da yake so ba baina ashiyatin wa duhaha tsakanin safa zuwa yammaci kawai shi kenan sai ga malami ya ce duk mutumin da ya koyi ilimi haka to in ya tashi tafiya zai tafi masa haka wani malamin mu yana faɗa mana a lokacin aka zo aka ce masa ai ana tafiya wani gari a hadda alkur'ani a cikin wata uku sai ce ta ba da sa'a sai ce amma yadda ta shiga haka za ta fita ai hadda alkur'ani a wata uku ya ce ta shiga haka za ta fita kaga bai ce ka ayi ba bai ce ayi ba je a yin a gani amma dai babu sunnatu tazawwud a ciki duk mutumin da zai ce maka ya haddace alkur'ani ne tsarki a cikin wata uku manzo Allah sama yayi shekara 23 yana karanta da sahabban sa alqur'ani suka samu alhibbul matin suka zama hadda mai karfi kai kuma sai a ce an bude wata makaranta hadda da za a rika hadda wata uku ka gama alqur'ani to man kai ma ka san abin da zai faru hmm? sai a ce maka ishra jaban ta ba ajaban kenan kamar yadda balarabe yake faɗi wannan su mutu ta jawo da duk mutumin da ke da hikima a tarbiyya to za ka ga ya tsufanci da wannan sifa ta sunnatu tadarruj at-tadarruj umur yin abubuwa sannu sannu iyakance manufofinsa iyakance hanyoyin cimma manufofin sannan kata manufofin zuwa zango zango ba kawai lokaci ɗaya ba alama ta hudu yan uwa masu albarka ta hikima a tarbiyya tanzimul umuri ma'a mura'ati fiqh al-awlawiyat shi ma ya kama da wannan duk mai hikima mai tarbiyya mai hikima alamarsa za ka gan shi yana tsara abubuwa sannan kuma yana lura da me ya ci me ya kamata in fara gabatarwa shi ne shi shi ne ne a wajen tarbiyyar da nake ma wanda nake ma tarbiyya wannan yana cikin alamomi manya-manya na hikima a tarbiyya الإمام القيم رحمة الله عليه أتشم لتافا الوابل الصيب ورافع الحلم الطيب يناتي وهذا باب نافع يتي ونن باب نجيرا تحيكا والنية سنن والنية حقيقة بابي نيني أمباني يحتاج إلى فقه نفسه ينا بقاتر ميشي زمينا لتكهن كنسا تكهن كنسا وفرقان بين بين فضيلة الشيء في نفسه وفضيلته العارضة sannan tantance abubuwa da tantance falalar kowane abu kowane abu yana da falalar kala biyu akwai abin ake ce mata ake ce masa alfadilatu fi shai. shay akwai abin ake ce mishi alfadilatu arifa akwai abin da shi akan kanshi yana da falala akwai kuma falalar da ke bujiro mishi ina misali alkur'ani mai girma a cikin duka zikiri ba zikirin da ya fi shi amma kuma akwai zikirin da ya fi shi a wani wajen domin ba a karanta alkur'ani a wannan wajen ina misali zikirin shiga bayi shi ake in za ka shiga bayi ba za ka shiga bayi ka zo kana cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka karanta fatiha ba abinda ake bukata shine kai isti'aza ka ce Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal in ka fito ba za ka karanta qur'ani ba sai dai kace gufranaka sannan kai sujada haramun ne ka karanta alkur'ani a cikin sujada haramun ne karanta alkur'ani a cikin sujada wasu malamai sun ce makaruhi ne amma kauli raji haramun ne mutum ya yi sujada a sallah sai ya karanta qur'ani ba muhallin karanta alkur'ani ba ne muhalli ne na addu'a addu'a ake bukatar kai a wannan wajen amma wannan ya rage wa alkur'ani daraja daraja alkur'ani tana nan in ka karanta harafi ɗaya Allah zai baka lada goma amma banda in za ka shiga bayi ka karanta alkur'ani misali sannan kuma banda karanta alkur'ani a sujada wannan kaga fadilatu ash-shay'i fi zatihi kenan sannan wannan kuma al-fadilatu al-ariba anan ka ce a'udhu billahi Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith al-fadilatu al-ariba wata falala ce da ta bujiro wannan zikirin amma ne alƙur'ani ya fi shi ya fi shi ya fi shi ya fi shi har abada ba za a auna su ba ma kwata-kwata wannan fahimtar wannan wani fikihu ne na musamman in ji al'allama ibn al-qayyim rahmatullahi alai fa yuta kullu biyu haqqin haqqahu sai ya zama dukkan mai haƙƙi a bashi haƙƙinsa abin da ake bukata ka yi a nan wurin to shi za ka yi wa yuta kullu shay'in mawdi'ahu sannan a kowane abu a inda cancanta a dora shi falil'aini mawdi'un ai ido tana ido na da wajen shi idan inda ake amfani da ido kaje kai amfani da kafa to ka faɗa ma gidanku ka faɗa ma gidanku ka abin da ake bukata so kake ka ɗanɗana ka ji abu yaji yaji ko bai yaji ba misali mace tana girki ta zuba yaji sai tana so ta ji miyar ta tayi yaji da yawa ko bata ji ba sai ta ce a'a ba da harshe za ta ɗanɗana ba idon idan ta za ta zuba ce ta idiniya ta zuba a cikin idanta saboda ta ji yaji ko ba za ta ji ba za ta ji yaji ko hmm. to kaga falil aini mawdi'un ido na da wurin sa walil rijli mawdi'un sannan kafa ma na da wajenta akwai inda ake amfani da kafa walil ma'i mawdi'un sannan akwai inda ake amfani da ruwa sannan walil lahmi mawdi'un sannan nama kuma na da wurin shi shi ma وحفظ المراتب هو تمام الحكمة allati hiya nizamul amri wan nahyi malai ibn qayyim ya fito mana da shi kwalo Ya ce hibzul maratib kara matakan abubuwa da yin kowane abu da ya cancanta a yi shi huwa tamamul hikmati shine cikin hikima allati hiya nizamul amri wan nahyi wacce ita kuma hikima ita ce dama tsarin umarni da hani kaga ashe duk mai tarbiyyar da ba yi da tanzimul umuri ma'amura'ati fikil aulawiyat baya lura da priority me ya fi in yi wani abu ya kan faru masu kula da makarantu masu zaman kansu za su ba da wannan labarin na sani kuma za su yi shaida ta sun san wannan mutum zai zo sai ya zo sai ya ce maka bai samu damar biyan kudin makaranta ba Ga shi kuma an jawo hutu sai nesa sai ce wallahi ka san sallah akai an yi shagulgulan sallah mun yi ma yara kayan sallah kaga wannan mai tarbiyya ne fashi wannan sunan sunansa muhaddin fashilun mai tarbiyya ne wanda ya zama ya samu matsala ya samu damuwa domin kai da fiqhu tafsidil umur kai da fiqhu aulawiyat biyan kuɗin makarantar ƴaƴanka shi ilimi ya fi musu kayan sallah wanda duk mai hankali ba zai saɓani akan wannan ba ka ba su haƙuri ka ba uwarsu haƙuri ka ce a wanke na baɗi na bara afuwa a wanke na bara a goge a sa a wani abin da zai faru ya fi idan an dawo makaranta a koro mana su gida a ce ba su biya kuɗin makaranta ba su zauna sati ɗaya su zauna sati biyu in da a jaraba wasu suna yin ɗaya ne ila ka ga ɗaya koma na sha bakwai ɗaya koma na sha tara ɗaya koma na ashirin da wani abu kaga an ci baya to wannan sai tartibil umur kenan Hmm? mai tarbiyya sai ya kula da wannan wanda yana ba mu wahala sosai musamman mutanenmu bukaken fata muna da wannan matsalar matuka, ba mu da fiqhu tartibil umur me ya kamata yanzu a gabatar da shi me wajibi wani abu ne za mu iya bincika shi sai nan gaba sai mu yi shi nan sai a samu sauki sai a samu sauki babban abu ne wannan da ya kamata a kula da shi wannan shine fikhu fikhu al awlawiyat ko kuma fiqhu tartibul a'mal kamar yadda malik ibn qayyim ya kira su ya kira shi yace fiqhu tartibul a'mal haka ya kira shi a cikin littafin sa al-wabil al sayyib wa ghashi al-film al tayyib al-allama al-qaradawi a wannan zamanin ya kira shi da al awlawiyat kuma ya rubuta littafi musamman akan wannan fikhu kuma littafi ne wanda yake mai matuƙar muhimmanci ana ba ɗaliban ilimin shawarar cewa su mallaki wannan littafin kuma su karanta shi akwai fa'idoji masu yawa a ciki alama ta biyar ita ce Insalun nasi manazila daga cikin hikima a alamomin hikima a tarbiyya akwai aja kowa inda ya cancanta aje shi babban ɗanka ba daidai yake da na biyu ba haka kowanne babban ɗanka ba daidai yake da ɗan ƙarami ba dole kowanne ka ɗauke shi ka sanya shi a matsayinsa wanne ne ya kamata ka zauna ku shawara da shi saboda kwakwalwar shi ta nuna inzalun nasi manazilahum sai mu ce inzalul auladi manazilahum ɗalibai ɗalibai ba ɗaya suke ba wani ɗalibin ya fi wani kaifin kwakwalwa wani ya fi wani tsinkaye wani ya fi rufin asiri wanda in ka zauna da shi kun tattauna ba zai je tona asirin ka ba to ba laifi ba ne a bashi wannan matsayin nasu shi kuma wanda bai kai wannan matsayin shi ma a bashi matsayinsa wannan yana cin hikima a tarbiyya akwai hadisi eh, da asiri su suna da raunin sanadi amma za mu ambace su istinasan lastishhadan eh, na na shi radiyallahu anha tace umirna an nunzila nasa manazilahum mu an umarce mu mu aje kowa matsayinsa al-Imam Abu Dawud ya rawaito shi a cikin sunan dinsa al-Imam Al-Bukhari ya ambace shi a cikin littafin sa al-Adab al-Mufrad amma dukkanin su malamai sun raunana sanadin su cewa an umarce mu mu sa kowa a matsayinsa mu aje kowa a matsayinsa amma a makofin wannan akwai hadisi da da al Al-Bukhari da al-Imam Muslim suka yi ittifaqin fitar da shi daga babban sahabi ɗaya daga cin al'asharar mubashsharuna bil janna sa'ad ibn abi waqas radiyallahu anhu yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qara wa sa'ad jalis sa'ad yana ba da labari ko ana ruwaitowa da gare shi annabi sama aka samu zuciya aka samu ganima aka samu ganima da yawa ko kuma fai'u da aka samu fai'u ga wasu jama'a nan da ba su wuce goma ba su ne rahab sai manzo sama ya ɗibi dukiya ya ba su a cikin waɗanda aka ce manzo Allah su sama ya ba su akwai akwai Uyayna ibn da kuma Al-Aqra ibn Habis wanda dukkaninsu suna cin al-mu'allafatu qulubuhum suna cin waɗanda ake renan zukatansu ake son musuluncin su ya tabbata su zauna su musulunta da kyau to manzo Allah sama sai ya ɗibi raƙuma ɗari ɗari ya ba su raƙumi ɗaya ɗaya ɗaya sai da ya ba su kowa ɗari ɗaya. wa sa'adun jalisun shi kuma sa'adu na abi waqas yana zaune yana kallo taraka rasulullahi sama rajulan rajulan wa huwa a'jabuhum ilayya sa'ad yace sai naga wani mutum a gefe ya fi kama da masu imani in kuma taimako za a yi shi cancanta a taimaka mawa amma manzo sama sai ya kira shi shine huwa ajabuhum ilayya ya fi birge ni na ga ya fi kama da bayan Allah in za a bada wannan kyautar shi ya fi cancanta ba ni a tunani na inji sa'adu bin abi wa qasim radiyallahu anhu fa ya rasulullahi ma laka an fulani shi amma ai san Allah wannan ne ya same shi shi kuma baka bashi ba fa wallahi in la arahu muminan. shi amma ai san Allah ni ko ina ganin shi wallahi mummuni ne shi bawon Allah ne salihi ne mutumin kirki ne fa qala aw musliman maza sai yace a a sai dai kai masa hukunci da abin da yake zahiri domin imani daɗi ne a zuciya yake amma musulunci shine a zahiri ka ce musulmi ne ka wanke shi da baki ɗaya ka ce masa musulmi ka bar shi a matsayin musulmi fasakattu qalilan sa'ad yace sai na ɗan yi shiru ɗin kaɗan sun magalaba ni ma alamu minhu sai wallahi na kasa hakuri abinda na sani na bauta Allah da kirki da wannan mutumin yake da shi sai rinjaye ni fa uttu lima sai na sake faɗin magana sha فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا يا مأيتن الله يا بكر وانا والله ني فإلا غنيش ني إيماني ني شي يا مأيتن الله فقال أو مسلما ما زو سني كتيدي كودي كتيدي مسلمي ثم غلبني ما أعلم منه da sake jin ba zan yi haƙuri ba na sake cewa ya ma'aikin Allah ma laka an fulani me yasa baka ba na ba fa'utu lil na sake faɗin abin da da faɗa din nan biyu. wa'a da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ma manzo sama ya sake bayar mun da magana sun qala sai ce ya sa'adu ya kai sa'adu inni la uqti ar-rajula wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu yace ba alamar ina son mutum bace in bashi kyauta na kan ba wani kyauta amma wanda ban ba ba na fi son sa a zuciyata khashiyata an yakubbahu Allah fi wancan da na bashi idan ban ba shi ba zai jawo mashi bala'i ya ƙi musulunci ya shiga wuta wanda cikin babban fikihun da za mu koya akwai mutanen da ake renon zuciyarsu a jawo su a jiki a kashe musu baki kuma tsari ne na shugabanci in ka san wani zai iya kawo maka ta ku a ka to jawo shi ka bashi kuɗi ka kashe mishi baki yi hikima ce mai kyau a musulunci an kun ka bashi ai baki ya ci ai dole ido ya ji kunya Eh, wanda ya ci ya kuma yana da batu kai da batu sai a ba shi a kashe bakin shi haka ake cikin magabata akwai wanda suka yi aiki da wannan ka'ida sai na umar ya yi aiki da wannan ka'idar bayan manzo Allah sama da kanshi sun nan ta sannan sai na umar ibn abdulaziz ya yi aiki da ita to to to manzo Allah sama ya wannan al-imam ibn hajar rahmatullahi alaihi da yazo sharhin wannan hadisin sai ya ce ilamuhu bil hikmati في إعطاء أولئك وهرمان جعيل بكونه أحب إليه ممن أعطى من ظن أن تصم يا سنم لسعد دهكم أن تسع يباع وأن شم متانا كما جعيل جعيل شين جعيل بن سراقة الضمري صحاب من ظن الله سمى نيمة من تركي زام جم شيدة من ظن الله سمى يمسع عجب إن شاء الله ونحن باوني manzon sama ya ba ya ba waɗancan bai ba Ju'ailu ibn Suhaqa ba saboda ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi haka ne domin waɗancan in ba ba su ba suna iya zargin manzon Allah sallama su je su halaka amma Ju'ail manzon sama ya san su ne cikakken imani ne shi yasa manzon sama sai ya ji tashi da imani shi لأنه لو ترك إيطاء المؤلف لم يؤمن ارتداده فيكون من أهل النار domin idan aka ƙi ba wancan da ake renin imanin ake lallata zuciyarsa to zai iya jawowa ya ridda yaban musulunci shi kenan kuma ya zama cikin yan wuta wanda yana da kyau a tsari mai kyau to da tsari ne mai kyau wannan da hikima kenan to sai malamin malamin hajar sai ya sake cewa فهذه منزلة جعيل المذكور عند النبي صلى الله عليه وسلم كما ترى wannan shi ne matsayin Ju'ailu bin Suraka a a wajen manzo Allah sama sai man sama yayi mu'amala da shi a matsayinsa A فظهرت بهذا الحكمة في هرمانه sai hikima ta bayyana ta dalilin da ya sa manzon sama ya ki bashi wai ya ta'i ghairihi kuma ya ba waninsa wa anna zalika li maslahati ta'lifi kama qararnahu manzon sama yayi haka ne saboda maslaha ta ne kare nan zukatan waɗansu sai kowa manzon sama ya ajiye shi a matsayinsa suraqatu matsayinsa imaninsa gejinsa ya cika waɗancan mutanen su kuma ju'ailu ibn surata imaninsa ya cika su ko waɗancan kaman su yayin ibn hisan da al-aqra ibn habis anu anhu ko ba su kai shi matsayin imani ba فأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم منزلته manzo sama ya sanya kowanne a matsayinsa to ƴaƴanka ɗalibanka haka ya kamata an tunzila kulla wahidin minhum manzilatahu kowa ka aje shi a matsayinsa ka ɗauki matsayin wancan ka ba wancan a aikace ai daga cin inzalun nashi hum za ka yi kayan sallah yanzu wani yana buƙatar yadi biyar wani kuma yana buƙatar yadi uku sai ka ci dukkanin su yadi biyar za ka musu ko kuma a'a ka sako da wancan ka bashi shi kowanne ka mishi yadi uku uku ɗaya ya mishi riga cibiyar shi a waje kaga ba za a yi haka ba so da cikin hikima ta tarbiyya inzalun nasi aje kowa a matsayinsa حديث اللي بتسغى بقيم جعيل ابن سراقة شيني حديث دا الإمام الروياني يتكد شيء عشان مصنع جنسة صنم الإمام آه، ابن حجر يا أم بتيش التفنس وجابي يا أم بتيش عشان الإصابة في تمييز الصحابة عشان سيرة جعيل ابن سراقة الضمري صنمكم يا أم بتيش أشرهم ونن حديث عشان فتح الباري sannan kuma al'imam albayhaqi ya ambaci makamancinsa a cikin dala'ilun nubuwa sannan al'imam abu nu'aymin al shi ma ya ambaci kwatankwacinsa a cikin hilyatul auliya'i wa tabaqatul asfiya sannan kuma duk kafinin kafin su ibnu sa'ad ya ambace shi a cikin littafin sa tabaqatul kubra daga abu zarin al-gifari radiyallahu anhu ce. manzo Allah ya ce mana kaifa taraju aynan manzon sun ya ce ma wata rana ya ce ma Abu Zar radiyallahu anhu ya ce wai ya kake ganin Ju'ai daga manzon Allah sama sai Abu Zar sai Ju'ailu ya zo ya wuce sai mutum ya ce ya kake ganin Ju'ailun nan ne kake masa shaida قلت سينتي مسكينا كشقه من الناس أي أراه مسكينا لا تقديرا إنا جنيش تلقني يدي سورة متى أنجليسك قال سيتي وكيف ترى فلانا yace na fa cikin waɗancan da aka ba su kyautan nan manzo sun yace masa to ne ya kake ganin sa qultu sayyidan min as-sadati sai ce ai shugaba ne daga cikin shugabanni babban mutum ne qala sai masu ne ce la ju'ailun khayrun min mil'il ard min mithli yace wallahi ju'ailu shi kadai imaninsa da Allah ya bashi da matsayinsa a wajen Allah sai an tara kamar wannan da wannan dinnan cikin duniyan nan sannan za su kai matsayin ju'aibu kala sai ya ce kulfu ya rasulullah sai ce ya manzan Allah fa haka za wa tasna'u bihi ma tasna'u ce ta ya ma'aikin Allah wannan mutumin matsayin shi kenan kuma kamshi mishi abin da ka mishi ha kala sai mutum yace innahu ra'su qaumihi fa Ya ce shi jagoran mutanen sa ne shi yasa ni ɗibi wannan abin na bashi domin siyasa ta iya shugabanci ta in karfafi zuciyarsu kuma in haɗa kansu ka ba da aka ce a musulunci abin da aka ce kawai za ka yi mulki kai kawai mulkin ka shugabancin ka kawai gaskiya da gaskiya sunanta shi wannan ma gaskiya ne sai an haɗa da kuɗi a shugabanci a shugabanci kawai ba ba kuɗi ba su aiki kula da kuɗi wani mutum ba abin da zai mushi magani in ba kuɗin ba in ka ba shi kenan ka kashe bakinsa hmm? mawaka sun zo mawaka sun zo sun zo sun zo bakin kofar kofar kofar Umar ibn Abdul Aziz nan suka taru su al-akhtal su al-farajdak su su su su su su su su da sauran mawaka da ake da su a zamanin Banu Umayya suka taru sai ga babban malami Raja'u ibn Hayawa ya zo zai shiga nan sai al-akhtal sai sai jariba sai ya kalle shi sai ya ce masa sai ce haza zamanuka inni kad ba zamani ya ce ala gafarta malam zamanin ku ne a yanzu zamanin ku kuke ci ustazai ke mulki eh shugaban kasa yau ustaz ne mu zamanin mu na mawaka ya wuce ce so da kaji Allah an ka san shi ka ce muna bakin kofa ran kai dade ya san muna nan a san muna nan a san da mu a bakin kofa shikenan raja ya shiga shikenan sai sai na Umar bin Abdulaziz ya tambaye shi waye da waye a bakin kofa suke jira sai ce ai da jariru mawaki da al'akhtal mawaki da wana mawaki da ya ambace su sai ce kaje kace musu duk kace sai ce a ai labai ba haka ake ba ba haka ake ba sai ka je ka gansu kuma ba gani kawai ba kasan an ce shugaba ya ga mutum ba wai gani kawai da ida ba kenan shi kenan ya tafi shi kenan shi ni ba zan ba su ko sisi ba faja'u ya ce a'a Allah bai ba haka ake shugabanci ya ce ka dauke su ka kashe lita a alfi na taho ya ce ka ba su suke kashe bakinsu sai ka yanke musu harshe dogon harshen da mawaka suke da shi in ka ba su ba za su zage ka ba za su aibanta ka shi ke sai ka mulkin ka lafiya lokacin shugabancin ka ba za su yi maka waƙar zambo ba shi ke nan ba sun tashi sai su ka ko kuma su yi waƙar da za ta kuma mulkin ka ko waƙar da za ta zama ta faɗi manufofin shugabancin ka wannan dai yana cikin kyawun addininmu na musulunci to kun ga anan ga matsayin eh, abin nan matsayin Ju'ayl ibn Suraka al-Dhamri ga kuma matsayin waɗancan manzo sama ya aje kowa a matsayinsa a wata riwayar da al-Imam eh, al-Baihaqi ya ambace ta cikin Dalailun Nubuwa sai ya ce fa amma Ju'aylun fa akiluhu ila imani ya ce amma ju'ail shi na wakilta shi zuwa ga imanin shi imanin shi ya wadatar da shi baya bukatar raƙuma baya bukatar kuɗi Allah madaukakin sarki ya shirye mu Allah madaukakin sarki ya ganar da mu Allah madaukakin sarki ya yi albarka a cikin rayuwar ya jagoranci ga shugabannin mu Allah madaukakin sarki ya kawo mana da wannan fitina da muke ciki da wannan tashin hankali da wannan jarabawa Allah ya sauka da alkhairi a cikin garin mu da garuruwan musulmai gabaki daya yan uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya da shugabanni da manya-manyan sarakuna duka muna addu'a Allah madaukakin sarki ya gafarta musu Allah madaukakin sarki ya ji kansu wa sallallahu wa wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullah